الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu wannan masallaci wato masjidul imami Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi ke wannan gari mai albarka wato garin Bomo a yau muna bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau biyu ga watan uku miladiya 2020 domin gabatar da muhazara ta addini a wannan masallaci ne albarka muna ma mutanen wannan gari fatan alkhairi Allah maɗaukacin saki ya dada musu albarka Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin wannan gari eh, lokaci ya tafi matuƙa gaskiya sau da haka eh, ina ganin ba za mu tsawaita ba sau da haka za mu yi abin da ya sawwaka insha Allah abinda muka itifafi da malar nura hafizahullah a gabatar shine dalilan da suke kawo taɓarɓarewar tarbiyya a cikin al'umma a ƙarƙashin haka za mu tattauna akan abu guda uku abu na farko ne taɓarɓarewar tarbiyya da kuma lalacewar halaye na mutane abu na biyu waɗanda ababe ne suke gyara mutum ya zama mutumin kirki al'umma kuma gabaki dai idan aka samu ɗaiɗaikunta suka zama mutanen kirki sai a siffanta wannan al'ummar da cewa tarbiyyarta da halayenta ba su gurɓace ba kuma ba su lalace ba abubuwan abu na uku shine sabubban da suke jawo gurɓacewar halayen na al'umma ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci abu na farko abinda ake nufi da da lalacewa shine kishi ya gyaruwa gyaruwa da larabci ana ce mata as lalacewa ko taɓarɓarewa kuma ana ce mata al da kan akwai wancan ba wancan gyaruwa ita ce bin hanya madaidaiciya abin da ya shafi aƙidar mutane abin da ya shafi ɗabi'unsu abin da ya shafi ibadarsu abin da ya shafi mu'amalolinsu a tsakanin junansu ya zama suna kan hanya da Allah maɗaukakin sarki yake son su tafi a kanta hanyar da Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabawansa domin su zama sun raya wannan hanya su gayyaci mutane su kira su domin su bi wannan hanya ita kuma wannan hanyar ita ce hanyar da idan aka bi ta tsambal ba kwana kai tsaye za a samu gidan tsira ne kishiyar wannan kauce ma wannan hanyar kauce ma hanya da gwadabe na gaskiya mai kakkiyar hanya wacce za ta kai mutum zuwa ga aljanna kauce mata shine ake ɗaukar a matsayin taɓarɓarewa da kuma lalacewar halaye sai a ce al'umma ba a kan aƙida ya take ba sai a ce al'umma ɗabi'unta ba ingantattu ba ne sai a ce al'umma mu'amalolinta ba su da kyau sai a ce al'umma ba ta gudanar da ibadar ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam domin a gabata wannan a shi shine abinda ake ce ma lalacewar hali duk wanda ya zama ba kan hanya ta manzanni yake ba ta annabawan Allah maɗaukacin sarki wadda a rana mutum ya karoci Allah maɗaukacin sarki alal akalli su goma sha bakwai kullum cewa Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da shi wannan hanya ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin alal akalli a rana in mutum bai yi nafila ba sallolin farillai da mutum yake yi rakawo'i goma sha bakwai kullum a rana sai wannan addu'a ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya kama an tambaya ma huwa siratal mustaqim wacce ce hanya mai kakkiya sai Allah ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su su kuma waɗanda Allah madaukakin sarki ya ni'ima a gare su su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ce mana wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima hanyar waɗanda Allah ya ni'ima a gare su su ne annabawansa su ne suke kan mataki na farko sannan shuhada as sannan a shuhada sannan a salihu to bin hanyar waɗannan ita ce gyaruwa kauce ma hanyar su ita ce lalacewa da kuma taɓarɓarewa gyaruwa sifa ce yan uwa ta mutanen ta masu imani mutum ya zama mutumin kirki to sifa ce shi yasa za mu ji a wajaje da yawa sai Allah ce innal ladina amanu sai ce wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na nagarta suka aikata gyararren aiki a wurare da yawa Allah madaukakin sarki ya faɗi haka allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ad innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula hmm? da makamantansu a gefe guda kuma taɓarɓarewa da lalacewar hali sifa ce ta munafukai da waɗanda suka ba musulmai ba sannan bayan haka mutanen kirki kullum suna umarni da a kuma suna hani game da a lalace a halayen mutane su lalace shi ya sa ma Allah ya ba da ka'ida ce wala tusiru ba da ba'da islahiha ba ta ƙasar Allah bayan Allah ya riga ya gyara ƙasarsa. sannan munafakai in aka ce musu la tusidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna walakin la an ce kassi banna kassi bata abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta a gyara shi sai su ce ai gyara suke Allah ce su ne mabannata amma ba su san haka ba sannan sakamakon mutum ya zama mutumin kirki ya gyaru shine Allah ba zai tozarta aikinsa ba inna la nudhi'u ajra man ahsana amala inna inna la inna Allah la yudhi'u ajra inna Allah al-muslihin hmm? Allah baya tozarta ladan waɗanda suka gyara burin su a gyaru a kinsu a kauce ma lalacewa abu na biyu shine ababen da suke zama sanadiyar gyaruwan mutum malamanmu suka ce abubuwa guda uku su ne suke zama sanadiyyar mutum ya zama mutumin ki? ɗabi'unsa su zama ingantattu a aƙidarsa ta zama ingantacciya akwai abin da suke ce mishi alwazi utsari akwai abin da suke ce mishi alwazi uddini akwai abin da suke ce mishi alwazi usulfai alwazi utsari Allah madaukakin sarki ya kunsa ma mutum wani abu a cikin zuciyarsa da kansa yana gane wannan abin daidai ne wannan abin ba daidai ba ne shi yasa tun lokacin da Allah madaukakin zaki ya halicci annabi Adam alaihi salam kallon al'aura ɗabi'ar ɗan adam ya kalli al'aurar ɗan uwansa abu ne da ɗabi'arsa ba ta yi da shi ba Allah ya halicci annabi Adam aljanna ya halitta masa matarsa daga gare shi amma ba su san al'aurar juna ba sai lokacin da suka ci itaciya فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يختفان عليهما من ورق الجنة لوكة لسوكة إتاشية وأولا لوكة في الأورى الجنة تبين أجريس ننتاكي بيئة ستموتة ودى ألا يحد تشيس أكنتا تشيوا بس يدي قمات فجاء الأورى الجنة با تشيسوكة ياجر bishiyoyi ko ganyayyakin bishiyoyin aljanna suna rufe al'aurat kun ga wannan alwazi utabi'i ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisi qudsi yace Allah ta'ala yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalatum ash-shayatin Allah yace ni na halicci bayina a matsayin jararru a ɗabi'arsu ɗabi'arsu ne kakkiya ce ɗabi'arsu na keta su ta ce musu abu kaza bai da kyau abu kaza na da kyau haka Allah ya halicci mutane fitrat Allah allati fatara an-nas la tabdila li khalqillah Allah ya halicci mutane akan fitra salima lafiyayyar dabi'a fajtalatum ash-shayatin sai shaytanu suka zamiyar da su suka sa dabi'a su ta daina aiki yadda ya kamata wannan shi ya bada Allah madaukakin sarki ya tayar da manzanni ya kotu amma a ɗabi'a ɗan adam Allah ya halitta ɗan adam ne ya zama mai salih mutumin kirki ne shi yasa suke cewa al-aslu fil insani salah wal fasa wal far'un minhu asalin ɗan adam mutumin kirki asalin ɗan adam mutumin kirki domin Allah ta'ala da ya tashi halitta ɗan adam na farko ya halitta shi a matsayin mutumin kirki ya girmama shi amma shaidanu daga baya sai suka zo su suka yi kwashe kafafan yan adam shi kenan sai suka lalace to idan wannan ɗabi'a ta ɗan adam tana nan to tana hana shi ya zama mutumin banza ne har yanzu za ka ga wani bai je makaranta ba ba a masa karatu ba amma baya aikata abu mara kyau kakannin mu da ba karatu da yawa wasu daga cikin su ba karatu ma amma kuma abubuwan da suke yi na nagarta da kyawun hali wasu masu karatun wannan zamanin ba sa yi da suke kauce mawa da masu karatun yanzu ba su kaucewa wannan ɗabi'a ce da Allah maɗaukacin sarki ya halicce su a kanta lafiyayya ingantacciya nagartacciya ita ce take aiki a kan to abu na farko ce abu na biyu alwazi'ud ne, idan ɗabi'ar mutum ta karkace to ba kuma abin da zai gyara shi sai addini wannan shine maksudin aiko annabawa maksudin aiko annabawa annabawa su zo su jawo ma mutane aya su ce musu Allah ya ce kaza kaza kaza kaza su seta su wannan ɗabi'a tasu da ta karkace a dawo da ita karkace su dawo su bi da gaskiya shi ya sa a babin aƙida. tabbataccen abu ne kafare ɗabi'ar su ba ta lalacewa a game da rububiyar Allah Wani in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah ɗabi'ar su ce in ka tambaye su kace waye halarci sama da ƙasa sai su ce Allah in sun tashi za su yi addu'a sai su yi haka to amma a ina ɗabi'a su ta kauce a babin aqida shine a uluhiyyar Allah أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب yanzu sai a zo a ce kawai Allah ɗaya za a riƙa bauta mawa abin bauta ɗaya za a iya za a riƙa bauta mawa wannan abin ban mamaki ne kun ga ɗabi'a ta ɗabi'a ce ta lalace to aka kawo annabawa domin su zo su ma mutane abin aikin da annabawa suke yi abu biyu ne annabawa suna karantar da mutane kuma suna musu tarbiyya karantarwa ita ce su faɗa musu abu kaza su ce abu kaza ya kamata ku yi ita kuma tarbiyya ita ce bibiyar su su ga sun aiwatar da wannan abin da aka faɗa musu da hanyoyin da ake bi a tashin farko annabawa idan suka zo su ne suke zama aslahun da su suka fi kowa gyaruwa saboda haka suna yin tarbiyya ne abin da ake cimshi a tarbiyyatu bil qudwa tarbiyyatu bil qudwa su su kallon su za a yi a kwaikwaye su wannan kuma hanyar ita ce hanyar da tafi kowace tasiri a wajen tarbiyyar mutane shi yasa suke cewa at-tarbiyatu bil uswati wal hal khayrun min at-tarbiyati bil khutbati wal maqam a tarbiyyantar da mutane wanda ake masa wanda yake tarbiyya a ganshi kai tsaye a kalle shi a kwaikwaye shi ya fi sauki fiye da kace ma mutane su akwai wasu baitota masu ban dariya su wai dawisu su dai da kuka sani sun sai yadda yake tafiya takama ko ya baza gashin shi to ya yi ƙyanƙasa da ya ƙyanƙasa shi kenan sai zo yana tafiya da 'ya'yan shi kuma suna bin shi a baya su kuma ba gashi a jikinsu ba su da wannan gashin haka da za su baza shi da suka ga babansu yana tafiyar takama haka su sai suka yi ƙafuran kasar sai ya waigo sai ya ce musa ya kuke tafiya haka ka ce ba da ta bihi wa nahnu muqalliduhu ka ai baba kai ka fara yi mu kai muke kwaikwaya shine هيك hikima yace mashattawusu طاووس يوما ikhtiyali فقلد شقل مشيته بنوه فقال ألا ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه فخالف سيرك المختال وعدل فإنا إن عدلت معدلوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ويمشى الطاووس يوما باختياله طاويس بباء يظننا تفيا تتعمع فقلد شقل مشيته بنوه سيعين تسقى القيد يديك تفيع فقال ألا ما تختالون إذن كنت تاقما قالوا بدأت به ونحن مقلدوه فتابع بخي كفارة ممنا قيقي فخالف سيرك المختال وعدل كتنز تفيع كتتعقما فإنا إن عدلت معدلوه إن كتنزه وما دام تنزه ne sai ba da ka'ida sai ce wayan sha'una shi'ul fitiyan minna ala ma kana awwadahu abu kanana masu tasowa suna tasowa ne su rayu kan abinda baban su ya saba musu to abinda annaba suke ne a tarbiyatu bil ud su ake kalla su ake kalla laqad kana lakum fi رسول الله أسوة حسنة kana كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا wannan shine in suka yi sannan kuma suna a tarbiyatu bil mau'iza sai musu tarbiyya ta wa'azi akwai wanda ba zai kalli mutumin kirki ya kwaikwaye shi ba saboda ɗabi'a shi ta lalace da yawa sai an taɓa shi an masa wa'azi sai mataki na uku shine alwazi usulfani dokoki akwai wanda kuduwa ba za ta masa amfani ba ba zai ga mutanen kirki ya kwaikwaye su ba sannan an masa wa'azi ba zai ji ba to shine sai aka samar da ka'idoji na hududu da kisasi da kuma ta'azira al'umma ba ta rayuwa ba waɗannan abubuwa dole sai da dokoki wanda ya san in ya saba za a saba mashi in yayi za a masa akwai wata gwamnati ko kuma wani shugabanci mai ƙarfi wanda idan mutum ya saba to shugabancin nan ma zai saba masa shi ake ce masa alwazi usulfani abinda zai hana mutum lalacewa amma ne da iko wancan an ci alwazi usulfani a zuciyarsa ɗabi'arsa ta hana shi abu mara kyau alwazi uddini a masa wa'azi a masa tarbiyya alwazi usulfani in ya saba a saba masa shi yasa sai aka samar da hudud hudud ka'idoji da Allah madaukakin sarki ya tanada a duniya in mutum ya aikata kaza to shi ma a masa kaza haji kenan haji kenan sannan sai ifaf idan ya keta ma wani alfarma a cikin ɗan adam ko ya kashe shi ko ya cire masa wata gaba shi ma a masa ifasi kenan hajji ko dai a masa bulala shine mafi karanci daga bulala arba'in zuwa tamanin zuwa bulala ɗari har zuwa hajji na kisan kai ifafi kuma shine wani ya taɓa ya taɓa ran wani wa katabna alaihim fiya annan nasta bin wal aina bil aini والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص هذا قصاصي كده ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون إن دي زاعي قصاصي زاعي سامر عيواني هاتي شيء ساسوك شيء القصر أنفال القصر كسا shi yake koran kisa in mutum ya san in ya kashe shi ma za a شي shi to ba zai kashe الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية زواجر وزواجر زواجر ne idan mutum ya san ga ya aikata abu kaza ga abin da za a to ba zai yi ba ba zai yi ba sannan sai ta'zirat ta'zirat ba haddi ba ba kuma isasi ba wanda an ban shugaba ya ga me ya cancanta a yi idan wani ya yi laifi a ce ga hukuncin da za a masa wanda ba haddi ne ba kuma kisasi bane in alkali ne a kotunsa an ba shi dama yayi baba a gida ta'ziri yake yi in ɗan shi ya laifi ya masa hukunci ta'ziri to waɗannan su ne ake ce musu alwazi usulfan waɗannan ababen guda uku in akwai su to sai su zama sun hana ɓanna a ban kasa ba za a samu lalacewa ba amma in aka rasa su to shi nan za a yi abin da aka ga dama kowa zai yi abin da ya ga dama shi yasa suke faɗin cewa sultanun rashum khairu min fitnatin tado al'umma ba ta rayuwa ba shugabanci gara a ce ga wani shugaba a zalimi a sama amma bai da aibanna a ƙasa ba shi ya fi fiye da a ce abin mutane su yi ta fitina a tsakanin junansu wannan tasirin shugabanci kenan a cikin al'umma to da ka ba yadda za a al'umma halayen ta su gyaru duk masu wa'azi idan suka zo suka yi ta wa'azinsu akwai wa'azin da ba zai taɓa tasiri ba amma idan shugaba ya faɗi magana ƙwara ɗaya ce ya kafa doka shi kenan ta kafu shi yasa ake ruwaitowa su na Usman ibn Affan radiyallahu anhu yake cewa inna Allah la yazi'u bis sultani ma la yazi'u bil qur'an Allah madaukakin sarki yakan tunkuɗa wata banna ga al'umma daga barin al'umma ta hanyar shugaba kwara daya abinda masu wa'azi ba za su iya yi da alkur'ani ba a a yi ta jan wa'azi in an yi musu ki sha kulatin bangaro su ce ko a jikina wai an ikari ka kauta komai ba za su ji ba amma shugaba da ya faɗi abu ɗaya lokaci ɗaya shi ke nan magana ta ƙari inna Allah la ya za'u bis sultani ma la ya za'u bil waɗannan su ne ababen da idan al'umma ya zama akwai su a cikin al'umma to za ka ga al'umman nan ta zama mutuniyar kirki ko dai ɗabi'arsu da kansu ɗabi'arsu ta hana su yin abu mara kyau ana ba da labari ana cewa zulkarnai zulkarnain da Allah ya ba mu labarin suna ce mushi al-iskandarul dawli a tarihi amma alqur'ani ya ce mana sunansa zulkarnain a tarihi suna cewa sunansa al-iskandarul dole ya yi yawo a duniya ya je gabas ya je yana ɗaya daga cikin mutanen da ake ce musu al-mu'ammaru wanda Allah ya ba su rayuwa suka daɗe a duniya an ce ya shiga ƙasar indiya a lokacin a zamaninsa da ya shiga ƙasar indiya sai ya zazzagaya kotunansu da ya zagaya su sai ya ga ba a shari'a kawai alƙalai sai dai su zo alƙali ya baccin shi ya tashi ya koma gida shi a'a sai ya samu masu hikimar garin dattawa sai ta nufi ce me ya sirrin ku Kotunanku na ga ba a zama a kotu alƙali sai dai ya zo ya gama hutawar shi wata yayi a biya shi albashin shi shikenan dai da abin da sai suka ce masa an fusana ce kawunanmu muka yi ma'adalci muka zama mutanen ciki da kanmu fastara haƙudatuna sai alƙalanmu suka huta shi yasa suke da ƙa'ida suke cewa lau an kafan nasu lastara halƙazi da mutane za su yi makansu adalci su ta hana su yin abu mara kyau to lastara halƙazi alƙali ya huta me zai yi za yi da aiki ke fitina ta tasu sun dama za a je shi wani sai dai a bashi da ɗaura aure ɗaura aure ko alheri kai kai amma dai a je wani ya ce kamun kaza ni a fitan min da hakki na ba za a samu ba sannan sai addini dole sai da wa'azi a cikin mutane dole sai da karantar da su abin da ke gyara mutane babu kama karantarwa aikin annabawa ce ta'alimi da tarbiyya su karantar da mutane kuma su musu tarbiyya sannan kuma sai hukuma gwamnati shugabanci in aka samu waɗannan abubuwan to shi ke na al'umma za ta gyaru mu halin da muke ciki wal iyazu billah kusan biya aka ta waɗannan ɗabi'ar da ya gata nan ta zama mukallala hmm? ta zama wata kamar makauniya shi ya sa sai ɗaita wa'azin ba a ji sai na ƙarshe kuma babu shugabanni waɗanda kai tsaye addini suke wakilta suke karewa kuma burinsu shine a gyaru ba a gyara mutane da wayo la yuslihu nasa illa Dino addini ke gyara mutane addini da shugabanci shugabanci ne addini shi ke gyara mutane amma ba a tarbiya da wayo ba a tarbiya da wayo Allah shi kyauta to waɗanne abubuwa ne musamman a waɗannan zamanin zamanin namu da muke rayuwa suka zama sanadiyyar lalacewar mutane abu na farko faqdur riqabal usariyya faqdur riqabatil usariyya na iyaye Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari tsakaninsa da iyaye iyaye suka dau alƙawari a wajen Allah cewa duk wanda suka haifa za su zo su yi iyakar bakin kokarin su wajen kula da shi wannan shi ne alkawarin Allah tsakaninsa da iyaye iyaye alkawarin da suka ɗauka a wajen Allah amanar da suka ɗauka inna a al al'amanata. ala as wal arzi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ko daga cin amanar da dan adam ya dauka a wajen Allah madaukakin sarki shine in na haihu zan kula da abin da ya Allah ka bani khalaqakum min nafsin wahidatin وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون me la na kunan na mina shakiri ce ya Allah in ka ba mu ta lafiyayye salihan nan malamai suka ce salah ne salahun jasadi ya Allah in ka sa muka haifi ɗa lafiyayye da na kunan na mina shakiri wallahi za mu gode maka daga cikin godiyar Allah in Allah ya baka ɗa shine ne a masa tarbiyya sai zama babu wannan amana da yawan iyaye sun ci wasu ka ɗauki yayin su kai su almajiranci yaro ya fito tun safa ba wanda zai kula shi bai san inda zai kwana ba wani sai bai ma makarantar da aka tura shi ba a ne ke kwana ba kaga wannan amanar ba ta faqdur riqab al-usriyya kula ta iyaye ta gida ba ta dole umma za ta lalace Allah ta'ala karare ya faɗa mana yace ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsare kawunan ku a farko ku tsare iyalanku daga wuta wacce makamashin wutan nan mutane ne da duwatsu an ruwaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu yace abinda ake nufi da ku anfusakum wa ahlikum naran sai ce allimuhum wa adibuhum ku karantar da su kuma ku musu tarbiyya allimuhum wa ku karantar da su ku musu tarbiyya abin da ake bukata ke sannan maza sama ya ƙara fitowa da komai sai ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi kowa an ba kiwo Ciwon da aka ba mahaifi a cikin gida shi shine kula da iyalansa ya kula da matarsa ko matansa sannan kuma ya kula da 'ya'yansa duk waɗanda suka zama a ƙarƙashinsa suke kula da su hanyar farko ce shi yasa za mu ga yadda magabata suke da tsanantawa 'ya'yansu ko sun girma ba su ƙyale su giduna ibrahim alaihi salam ɗansa ismail alaihi salam ya aure ba tare suke ba annabi ibrahim alaihissalam yana biladu sha filistin annabi ismail alaihissalam yana maka ya yi aure sun gama kina ka'aba umarnin da allah madaukakin sarki ya ba su sun cika annabi ibrahim ya koma kasarsu kasar biladu sha asali ibrahim annabi ibrahim dan iraki ne daga iraki kuma ya hijira ya koma biladu sha filistin yanzu kenan garin da annabi ibrahim ya zauna har yanzu suna ce masa suna ce wajen madinatul khalil madinatul khalil annabi isma'il ansa wanda ya zo ya aje shi tare da mahaifiyarsa hajaru a nan makka annabi ibrahim ya annabi isma'il ya taso ya girma ya auri wata mata wata yarinya daga cikin banu jurhum su ne kabilar da suka ba annabi isma'il diyarsu annabi ibrahim ya kyale shi sai kyale shi ba ana zaune annabi ibrahim ya taso daga biladun sham ya kawo ziyara maka sai ya zo tarar da annabi ismail baya ya yi sallama a gida mata ta fito suka gaisa ina ne gidan ta ce ai baya ina ya tafi ya tafi farauta ce to ya rayuwar da kuke ciki sai ta ce masa kai wallahi wahala muke sha kullum ba mu da wani abinci illa mu ci nama mu sha ruwa wannan wahala ana shan wahala wallahi wahala muke sha ce shi ce annabi Ibrahim ya ce to ballighihi anni salam in yazo ki ce ina gaishe shi sannan wal yuslih akabata badi in yazo kuma ya canza kofar shi ya gyara kofar shi annabi ismail bayan kwanaki ya dawo yana zuwa shi kenan ce ba mai bako ba ta ce ai mun yi bako ga siffarsa ga siffar shi sai ya ce mata za ki aji kai yi babana ne ce babana ne me ya tambaye ki ta ce ya tambaye mu halin da muke ya tambaye ni halin da muke ciki ta ce masa wahala muke sha kullum abincinmu daga nama sai ruwan zamzam bayan nan da ya ce miki ya ce min aslih hata baka balik ka gyara ka kofa ka bata zauna daidai ba shi kenan sai ce an tilbab alhiƙi bi hali ce ke ce kofar ki je gidanku na sake ki ba mutum ne kirki ba ce ya za ki sarki faɗin sirrin mijinki kina cewa wahala kuke sha kaga tarbiyya bayan wani lokaci annabi ismail ya sake wani aure annabi ibrahim alaihi salam ya sake dawowa ya kuma yi sa'a annabi Ismail baya na karo na biyu da sabuwar mata ya sallama ta fito ya ake cike kaza ina yin imijin na ina mai gidan baya nan ina ya tafi ya tafi farauta sheto ya rayuwa ce wallahi alhamdulillah muna godiya ga Allah wallahi rayuwar mu hungo da Allah muna cin nama kuma mu sha ruwan zanzan mai albarka kuma mu bauta ma Allah ce to shi ke ya eh, ce to shi kenan ni zan koma in ya zo ki ce mishi Waliyun cikata ba ta zabi ya fara rike kofa shi kyau magana annabi zuwa ga annabi ce na so da ta zo da ya dawo ya ba ta labari ta ba shi labarin abin da ya faru ya ce ya antil ba ke ce kin samu wajen zama sosai ke ce matar da To haka magabata suke ƴaƴansu ko sun yi aure ko sun girma ba su rabuwa da su annabi sayyidina umar radiyallahu anhu so nawa ya kai karar ɗansa abdullahi wajen manzo Allah sallama abdullahi ya saki ta cikin haila wa ya je ya faɗa ma manzan Allah sallama sayyidina umar manzo sai ya ba da hukuncin cewa ta dawo ta zauna a gidansa ta sake ta gama wannan jinin in ta gama wannan jinin sannan ta tsarki sannan ta sake jini sannan ta tsarki in ya ga dama ya saki ta in kuma bai gida ma ba daga nan ya lallasu shi ke su ci gaba da zaman su ta girna umar ya san wannan sannan na umar ya ce ma ɗansa abdullahi da ya ga wata yarsa ba mutu matarsa ba mutu ya kike ba kike ya saki ta ya kai kara wajen manzo sun manzo ne ce a tsaya baki yace kai mu baban ka biyayya ba su rabuwa da 'ya'yansu ko sun girma tarbiyya suna nan matuƙar suna da rai sannan sajiduna umar bin da yana zagaye a gari yadda ya saba sai ya ji wata mata tana ce ma yarta ki tashi ki je ki zuma ma nonon na ruwa domin ya gyaru mu tace ya zama tsala gobacin san kasuwa sai ta ce a'a mama amirul mu'minin umar fa ya hana fa sai ta ce to amirul mu'minin yana ganin mu ne yanzu ba muna cikin ɗaki ba muna cikin gida ta ce to in kana amirul mu'minin la yarana fa rabbu amirul mu'minin yarana sai in amirul mu'minin bai sarkin musulmi zai ganin mu sai ubangijin shi yana ganin mu sai yi sai na umar naji sai sai na umar ya ce ma almajirinsa ko yaransa da suke tafiya tare da shi ce yi ma gidan maki kan mu manta safiya ta yi sai na umar ya zo ya ga gidan sai ya aika a je a bincika wace yarinya ce aka je aka bincika ta ya tara 'ya'yansa ya ce waye a cikin ku yake son alkhairi qasim ibn umar radiyallahu anhu ya ce ni ne ya baba ya ce to ka je gida ka za ka je ka nemi aure ya je ya aure ya je nemi wannan auren cikin albarkar wannan auren jikan su ne aka samu umar bin abdulaziz rahmatullahi alaihi sarkin musulmai da aka yi wanda an daɗe ba a yi sarkin musulmai ba bayan alkulafa'ur rashidu a kamarsa. daga suna kula da 'ya'yansu ba su rabuwa da su ko sun girma to daga abu na farko da ke bata tarbiyya 'yan uwa ke lalata halayen mutane abu na farko shine ne ne rashin kula daga gida idan iyaye suka yi takaci suka kyale 'ya'yansu ba su kula da su shi ke komai zai iya faruwa malamanmu magabata fa suna manyan mutane amma ba su rabuwa da ƴaƴansu. suna ba da wannan kissa sosai ta ta ta shurai shurai ibn al-harith alƙali ne sayyidina ali radiyallahu anhu ya nada shi alƙalanci babban alƙalin musulunci alƙadi shurai al-kindi yana kula da ɗansa yana alƙalanci amma kula da ɗansa yake yi abu na farko kenan wannan abu na farko kenan al'umma iyaye suka yi sakaci da tarbiyyar 'ya'yansu to al'umma za ta lalace gaba da ɗanka zai shigo gida kana kallon shi kaga idan shi ya fara canza amma ba za ka bincika ba sai ka san ba idan shi da ba haka yake ba kuma ba barkono aka sa shi a idan shi ba kuma ka kyale shi kana kallo ɗanka ya yi gashi ya sa wani gashi haka gashi nan ne haka kamar zai taɓo sararin samaniya sai kuma ka kale shi kana kallo ba za ka ce komai ba 'yan uwa zalunci ne wannan ka zalunce shi ɗanka ya zo ya sa wando wandon da in zai cire shi sai ya yi awa biyu kafin ya cire saboda kiran ta kashi a kasa sai ya zauna ba zai iya cire wando a zauna ɗaya ba sai ya zauna dole kuma ka kyale shi ɗanka kana kallon shi ya zo ya saki wando ta baya amma ba za ka ce komai ba ɗan uwa ya zai al'umma ba za ta lalace ba yakka ta fito ta taɗi ta kai sha ɗayan dare an ce ma wani takarar sai ce in kun gama ku kulla gida in kun gama ku kulla gida ni na shiga wani ne irin gajiyin baba ne haka wannan cin amana ne to abu na farko gudunmu wadda iyaye suke badawa kenan wajen lalacewar al'umma ga baki daya ka ɗauki waya ka ba ɗan ka ce mai yasa waya ko kuma kawai ka ganta da waya waye ce mata ba bincike daɗi ma za a yi akwai wanda ake aka samun wani shi faɗa yake uban wai ya fasa ba shi aure ne dalili wai jin zaman da suke yi wajen wata nawa tana neman a sa rana amma ya kasa sai mata waya wannan zai iya riƙe ta kuwa ni aka kama wannan kes to wannan shine abu na farko yan uwa dole iyaye su ɗauki wajibin da ke kansu amanar da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu kuma suka ɗauka suka ce za su yi wajibin su ne su kula da wannan da wannan ne al'umma za ta gyaru amma kishi ya haka to al'umma za ta ci gaba da lalace abu na biyu ghiyabur ri'ayar hukumiyya a can mun faɗa cewa dole akwai alwaji'ud dini alwaji'ud sultan idan babu hukuma babu shugabancin da yake tsawatar ma mutane to shi kenan babu inda za a tafi a tsarin tsarin tsarin a tsarin al'ummar hukuma ta musulunci shugabanci na musulunci akwai wani babban ofishi na gyaran al'umma shine hisba hisba me aikin hisban ne, shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar aikin su yi umarni da abu mai kyau su hana abin da ba shi da kyau kuma sannan suna da sulta suna da authority wakilan alkali ne su su suke ma alƙali aiki a cikin gari alƙali yana kotu su kuma suna cikin gari su suke zagayawa wannan tsarin na alhizba malamai suna mai da tarihinsa zuwa ga sayyidina umar cikin cin ta umar dama ana al'amru bil ma'ruf amma a mai da shi a cikin tsarin gwamnati to sayyidina umar radiyallahu anhu shi ya fara yin wannan tsarin alhisba su ne suke matsayin 'yan sanda 'yan sanda na al'umma dama asalin mas'uliyar ɗan sanda asali shi ne ya hana abin da ba shi da kyau ya kuma yi umarni da abin da yake da kyau shi ne aikin ɗan sanda kuma duk ɗan sandan da ya wannan ɗan aljanna ne aikin su kenan na asali babban aikin su ke to shi ne hisba dole ke akwai hukuma da ke sa a yi ta kuma hana a yi malamai su kaɗai ba su iya gyara amma in babu wannan to shi ke na al'umma za ta lalace mu a irin ma tsararrukan da turawa suka zo suka kama na wani laifin ma halar yanzu a dokar najeriya dokar najeriya zina ba laifi ba ne inda zina ke zama laifi a dokar najeriya a rubuce shi ne idan mutum ya je ya shiga ya je ya nemi matar da bata yadda ba ko ya nemi matar wani amma dan ya je ya ba da kuɗi ya yi abin da ya ga dama to halas ne kuma ba kotun da za ka kai shi kaga ina al'umma za ta gyaru yan uwa shi ya sa duk masu umarni da abu mai kyau kuma su hana abin da ba shi da kyau irin wanda mutane ke sa kansu in suka kai wannan lungun dole tsayawa suke su dawo baya ba za su iya komai ba giya a jihohi da yawa a najeriya halas ne shanta shi sa suna da latin in an kama su in an kafa jihohin da suka rika kafa suka kafa suka rika jaddada shari'ar musulunci matsala suka yi ta samu sai a kama motar giya sai a shekara biyu ana shari'a a kotu a yanke musu hukunci su je su daga tara saboda suna da lasins an ba su lasisi shi yi kaga babu babu abin ita kuma hukuma babban aikin ta dama ayyuka ne manya-manya guda biyu himaya da ri'aya shine kiwo ake himaya ri'aya in mai kiwo ya zo cikin aikinsa kai ya bari gona kai ya bari dabbi su shiga su fada gonar wani himaya kenan ri'aya ya ba su abinci ri'aya ya kula da lafiyar su. ya tabbatar da ciwo bai kama su ba. in suna jin yunwa kafin su jin yunwa ma ya ba su abinci to haka hukuma aikin ta kenan ri'aya da himaya hana mutane su yi ɓanna su shiga wuta da abin da zai sa shiga wuta aikin hukuma ne ta hana mutane su shi ya sa kake gani dalilan da suke sa a samar da hukuma a musulunci dalilai ne guda biyar dalili babba mafi girma shi ne ne alifazu aladdin tsara addinin mutane tsara addinin mutane a tsare musu aƙidarsu ka a bari a rika yaɗa miyagun aƙidu jiya wal jiya ake balla ake cewa an yi wani abu a Kano wani ya zagi manzon Allah sallallahu wani shehi mutane suka shi kuɗi suka rufe gidan shi yanzu dai an ce an kama shi yana hannun gwamnati yana hannun yan sanda to ire-iren waɗannan mutanen in akwai hukuma ta addini wacce take tsar addini ba za su yi mafarkin su yi abin da suke ba akwai wani ana ce mishi abdullahi sadiru abdullahi sadiru ya zo madina dama ya yi talkwabo ba kawarije ya zo yana yaɗa bidu'o'i sai da umar radiyallahu anhu ya kai ya ji labar aka ce ai gayi nan ya shi sai da umar ya ce aje a kawo shi malamai ya ce wa kad a'adda lahu arajin sai da umar ya tana tsuman giyoyi na na na na na dabino ya tanada yana zuwa ce kai ne wa ya ce ana abdullahi sabiru ya ce ni ne abdullahi sabiru ya ce ni a ka ya ce ya ga abin da nake yi sai da umar yadda kan shi ya tashi ya zame shi sai da ya masa jina jina ya ce a tafi da shi bayan kwana biyu aka sake dawowa da shi ya ji sauki aka ce ne aƙida ka ya sake nana ta aƙidarsa ya ce yana na akan wannan aƙida sai da umar ya sake zane mai jikin shi aka mai jina jina aka ce a tafi da shi na uku aka sake dawowa da shi ya ce ya amiral mu'minin in aratta qatli faqtulni qatlan jalila ya ce ya sarkin musulmi in kashe na kashe kai min kisa ne kyau mana inna umar ya kore shi ya ce kai ya fita madina aka rubuta ma abu musa al'ashari radiyallahu anhu wasiƙa a ƙasar yaman cewa Allah yi jalisa hu ahadun wa Allah yi jalisa ma'a wa Allah ya jalisa ma'a adi kai wani ya zauna da shi kai ya zauna da kowa kai ya zauna da kowa mun gane to haka ake yi himayatu din kenan idan akwai wannan kare ma mutane addinin su to hanyar farko ce shi yasa na sha faɗin wata magana zan nana ta ta kashi 65 na matsalolin tsaro addini zai iya magance kashi 75 cikin matsalolin tsaro addini zai magance su abinda addini yake kira zuwa gare shi ne karantar da mutane da inganta musu rayuwa to idan akwai addini kashi saba'in da biyar na matsalolin tsaro za su kawo me yi manzan da sama ya ba mu bishara manzan sama ce Layyab layyablu na hada Dino ma balagan lairu na ha hatta ta tasirar za'inatu من صنعاء اليمن إلى حضر موت لا تخاف على نفسها إلا الله والذئب على غنمها من سنة والله نارن سيمكو دا allah وانا الدين na allah zai kai duk da dare da yini ke kaiwa har za a samu mace ita kadai ta tashi daga garin da ake ce mushi sana'a'ul yaman ta tafi hadramaut ita kadai ba ta jin tsoron kowa sai Allah sai kuma kyarkeci da take jin tsoron kai ya zo ya cinye mata tumakanta ne manzon Allah sai yake nuni zuwa gare shi tsaro kai da ni yanzu idan za mu tafi gari kaza ya nake bi akwai wanda yanzu ba zai iya bi maka hanya Abuja ba na zinnan wani yanzu nan wani ya gama ban labari yana Ingila ya zo magana da yake ba ce ai shi ba zai ba hanya Abuja nan to general ma bai bi general na soja ma baya bi sai a kawo shi a je ya shiga jirgin kasa motocin shi kuma su bi kasa su sai su haɗe a can general din soja da bindigogi haga babu shi ne wannan to addini abu na biyu shi ne nimayatin nan gwamnatota za su tsare ma mutane rayukansu abu na biyu domin idan babu rai to yi addinin ma ba za a yi ba sannan abu na uku shine himayatu almal tsare musu dukiyoyinsu tsare musu dukiyoyinsu sannan abu na hudu himayatul haqq a tsare musu hankulin. idan hankalin mutane ya kasance a tete yake to al'umma ba za ta lalace ba abu na ƙarshe shine mai himayatul nasli himayatul nasli tsare ma mutane dangantakarsu wanda yasa aka haramta aka haramta zina aka haramta duk abin da zai jawo a kai a aikata zina har dabi'u har dangantaka mutane ta lalace ita dangantaka tana lalace kuma ai ciki ba ta lalace to kaga idan akwai hukumomi waɗanda ba su damu da al'umma ba ba su damu da su kula da ya al'umma halayensu suke ba ɗabi'unsu suke ba to shi za a lalace wannan kuma shi ne halin da muke ciki a yau uwa abu na uku rufaqa usu miyagun abokanai a yara a cikin yara takwas da suke lalacewa matasa in ka tambaye su me yasa suka lalace za su baka labari abokanai ne suka lalata su miyagun abokanai rannan wani uba yake ce mai ke cewa malam matsalar nan nawa ita ce ya fi saurara abokanan shi fiye da ni na ce ta haka dama ta ai yanzu kai abin da za ka yi shine ka yi kokari ka zama abokin shi kai ma in ka zama abokin shi to shi ke irin irin yadda abokanan shi suke sakin jiki da shi to kai ma ka rika sakin masa jiki in kai haka to zai zan za ku jamu zai jamu abokanai ce sa da sama tun asali yake cewa almaru ala dini khalili falyanzu ahadukum man yukhalilu kullum mutum yana kan addini yana kan ɗabi'a da tsarin rayuwa abokinsa ne ɗayan ku ya tsaya ya kula waye ya kamata ya zama abokinsa waye kamata ya abokantaka da shi abokanai wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fa kan jahilin abda hakiman hina akahu وللمرء alalmar'i makayisun مقاييس haka sai na Ali ya ce wala ta sab akal jahili ka take ke abokantaka da mai wauta mutumin da ba addini yake ba wa iyyaka wa iyyahu ka ka da shi fa kan min jahilin abda hakiman hina akhafu to tari an samu mutumin da yake ne mai hikima amma ne lalatacce lalata shi domin wani mar'i alal mar'i maqayisun wa ashbahu dan adam Allah ya dora masa ya zama yana da wasu da ya kama da su kuma wanda yake kwatanta rayuwar shi da tasu shine yanzu yake da celebrities celebrities kowane matashi yanzu yana da dan kullun da shine nashi yana da dan kim da shine nashi nujumul alam akwai a maza akwai a mata wani ɗan rawa wani ɗan kiɗa shi ɗani ne mai tsokana Allah maɗaukacin sarki kiɗa amma yana da waɗanda suke goyon bayansa wanda suke kwaikwayon shi a tafiya suke kwaikwayon shi a magana suke kwaikwayon shi a sa tufafi suke kwaikwayon shi a abin nan a haski suke kwaikwayon sa a takalmi ban sani ba ko ku a nan akwai lokacin da rawani ya yi tsada musamman baki irin rawanin nan da tawa suke yafawa da malamai ke tsada saboda wani mawaki ne zai waka da shi nan kawai ka ga yaro ya sa su matsatse ya sa riga mai surutai a jikinta kuma kawai sai kama ya fi kawai wani yafa kuma sai su sa hannun yin yadda limamin kaba ke sawa har ko ban sani ba na tambaya na shi lafiya haka ce ai wani mawaki ne sunan shi kaza shine wata waka da wannan rawanin to shine yanzu ake yayin shi haka wani takalmin roba takalmin banza fa ne takalmin roba na je wata kasa shi suke amfani da shi a bayi duk bayin sun kaje shi za a aje maka to amma mu anan sai bai koma ana ana gogoriyan siyansa kun san sunan shi ba zan faɗi ba kamata a faɗe shi a masallaci ne kaga kaga to matashi yana da wannan na sha faɗi babban malami zai mutu amma ba san ya mutu ba amma yawan wani ne ya mutu a wata ƙasa ta tsallaken ruwa kowa sai ya san ya mutu wata rana ana karatu nake ce ma ɗalibai na ce a wannan tsakanin mun yi asarar manya-manyan malaman musulunci a duniya da yawa amma da yawa ba a san su ba kai ko shekaran jiya wani ya rasu ma a masa a shekaru muhammad umara ya rubuta littafai su ɗari biyu amma ba wanda ya san ya mutane <laughs> to kaga akwai wannan abokane miyagu ma damar akwai abokane miyagu matasanmu ba za su gyaru ba Allah shi kyauta abu na hudu albi a sayya environment al'umma inda mutum yake rayuwa a ciki in ya zama lalatacce shi ke shi yasa tun asali suke cewa me aljar qabla dar aljar qabla dar ka fara kula da waye makwabcinka kafin ka ce gida makwabci ake fara siya sannan gida yana tsada ne idan makwabci mutumin kirki al abu hanifa rahmatullahi alaihi zai tashi a gidan shi a makwabcin al abu hanifa zai tashi wani dalili ya sa zai tashi aka zo ya sa gidansa a kasuwa masu siya suka zo sai ya ce mace da ya zo ke ce abi ulakar dara bi samanai ya ce gidana za ka siya da kuɗi biyu ne samanun lidar wa samanun lijiwari abi hanifa ya ce gidana mai tsada ne saboda makwabcinka mutum kirki ne wanda za ka yi makwabtaka da shi sau da ka za ka biya kuɗin gida sannan kuma za ka biya makwabtaka kuɗin makwabtaka mai daɗi da za ka yi da al'imamu abu hane to mu yanzu gidan arhaji ko sai dai arha tunda tashi za ka yi dole a bari kila saboda an tsangwame ka abubuwan da ake bai su daidai ba to bi a a suna ɗaya daga cikin in mutum yana rayuwa a cikin inda ake saba ma Allah ba zai iya ba zai zama mutumin kirki Shi ne hadisi da ke cikin hadisin hadisin mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara. hadisi mashuri ya tafi wajen rahibi mai bauta a masallaci ba malami ba bai san fiqhu ba ya tambaye shi ya ce masa na kashe mutum casa'in da tara, halli bi tauba sai tara na kashe ya ce zan tuba in na tuba Allah zai karbi ce wu 99 wuta kawai ya ce a to ai lissafin bai da daɗi fa kammalat mi'atan fiha hamamatuha shikenan kawai sai ya ce to ai kenan bari ya cike ɗari ya fi daɗin lissafi ina zuwa ana lissafi odd number Sasa'in da tara ya kawai sai ya kashe shi ya cika sasa'in da tara ya tafi ya je ya samu malami sai na kashe mutum sa'in da tara kaji kaji yanzu na cike da ɗaya in na tuba Allah zai karɓi tuba na ce manya hudu bai na kawo bai na tauba wa ya ce ya raba ka da tuba ce za ka tuba amma ga sharaɗi garin da kake garin mutanen banza ne shi ke sa ka aikata wannan aiki ka tashi ka koma garin mutanen kirki ya tafi hanya ya tafi hanya ya je Allah ya kaddara zai mutu mala'iku suka zo suka yi saɓani wanda suke karɓar ran mutumin kirki da wanda suke karɓar ran mutumin banza kowa na cewa na shi ne ƙarshe Allah ya kawo kankani mala'ika ya zo hukunci cewa a zo a auna ina ya fi kusa da shi ana aunawa sai aka ya fi kusa da garin kirki sai Allah ya ce to mutanen kirki mala'ikun kirki karɓar mutanen mutanen kirki su karɓar ransa Allah ya karɓi tubansa so da ɗabi'a inda mutum mahallin da mutum yake zaune da shi ma dukkan ana saba ma Allah ba zai gyaru ba abu na gaba wasu ayyul ila kafafen yada labarai suna ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka wajen lalacewa gidajen talabijin gidajen rediyo fm mun yi wani shugaba a baya shi kirkiro waɗannan fm sai da ya kirkiro cewa kowace jiha sai an samu mata da fm bayan nan kuma na gwamnatin tarayya sannan jihohi su zama suna da fm sannan tsarin askam shi ne kashi 60 kai kashi 60 cikin ɗari entertainment shakatawa da holewa kashi 40 ne koyarwa da faɗakarwa da nusantarwa amma kashi 90 a hole a kiɗa wasailun ila kiɗa yanzu yan uwa ku kalli yadda kiɗa ya zama halal a cikin mutane duk da yana da mu'awwiza cikin masu tarwijinsu akwai malaman addini da suke kan bid'a sun mayar da kiɗan nan ya zama wani abu sun hana sama mutane yaro almajiri zai zo ba za ka ga komai a cikin waye shi ba za ka ji komai ba sai kiɗa shi wai ke ƙur'anin ina ƙur'anin da ke ci sai ba su haɗuwa da ƙur'ani da kiɗa za a yi ta haɗa a waje ɗaya ba su haɗuwa a zuciya ɗaya mazaniru shaitan da ƙaunin rahman su haɗa waje ɗaya Allah na magana shaitan na kiɗa ka ce za ka haɗa su a waje ɗaya sai ɗaya kori ɗaya in ƙur'ani ya zauna a zuciya kiɗa ba zai zauna ba idan kiɗa ya zauna a zuciya ƙur'ani bai da wuri to kiɗa ba shi nan kana kallo duk inda ka bi dijidim dijidim dijidim dijidim kuma tintini suna faɗi suna cewa algina ruƙiyyatu zina duk inda ake kiɗa to zina za ta yaɗu duk inda ake kiɗa to zina za ta yaɗu cikin abin da ke ziga sha'awa akwai kiɗa yanzu kuma kiɗan da ake kiɗan ya zama ma dama na fasikancin ne sosai ƙananan yara za ka gansu suna wata irin rawa ta fasikanci ta fili ga shi nan su ne wanda misali la sannan sai Allah kuma ya sake ya jarraban mu abin da ya fi wannan shine al-yadul al waya wannan mobile phones ɗin su nan a hannunmu kowa wannan ba wanda ya kubuta hadda sheikh in akwai ma sheikh to akwai wani akwai wani akwai wani daban da ya yara su yake jin in ya ganni da can sai ce min sai kai sheikh ne ce masa alhaji mai ke ne ce ai babban mali babban sheikh shine sheikh ƙanana kuma su ne sheikh to hadda sheikh a wajen shi shi ya kirkiro wannan sabuwar kalma ce ba ta kamu kowa akwai a waya shi yan uwa illa man asama rabbu da abin da ka kalla da abin da ka ji da komai gashi nan duk a ciki abin da baka yi niyya kalla ba sai ka kalla abin da baka yi niyya kaji ba sai ka ji kaga al'umma dole ta shiga cikin halin da ta shiga mun taba an yi wani taro a oshun wani wani wani wani taron kara ma juna sani a kan waya wani profesa ya zo yana gabatar da takardarsa a lokacin ya tsora ni ya ce binciken da suka yi wayoyi wannan wayoyin da suke hannun mutane to kashi casa'in da takwas kashi casa'in da takwas ɓanna ake yada ya ce kashi biyu ne masu addini suke amfani da shi ce a cikin kashi biyun kuma addini ya ce addinin kowa kare shi ma ɓatanke akwai na ɓatanke nan a an gane akwai na ɓatanke nan a kashi casa'in da takwas cikin ababen da ake yaɗawa a waya sharri ne kashi biyu ne addini shi ma kuma a cikin addinin sai an tantance sai an sa rariya kenan kana iya cewa abin da kila ake yadawa na alkhairi a cikin waya bai wuce ɗigo ɗaya a cikin ɗari ba ɗigo ɗaya shine alkhairi da ke cikin waya amma kashi casa'in da takwas da sauran duka banna ake yadawa kuma masu ɓannan nan siya fi ƙarfi komai za su yi za su yi shi hd high definition ko ka ce highest definition suke sawa na masu addini sai an sa da arha in dan wa'azi ne sai an ɗanyi sai an ɗauko wanda ya fi zama local quality da ƙasa wanda dishi dishi mugma malamin ma ba ka gane ta ka gan shi fari ne amma mai da shi baki in na hoto ne amma suna su da ƙarfi yake zuwa wani masanin intanet yana mun bayani kwanakin baya yace sun yi wani bincike idan aka ɗora abu na banna a waya a intanet, ko ta hanyar facebook ko instagram ko waye ko waye ba a yin minti biyar za ka ga alal akalli mutane dubu biyar sun hau sun duba amma za a iya sa abin addini kai wata biyar mutum biyar ba su hau ba wannan ba karya ba ne bincikensu ne haka yake kuma kai ma za ka yi ni ma zan yadda in ka tashi yanzu daga bacci ne kake fara dubawa waya ka kake fara dubawa ka gan kama ka an kama ne idan za mu kwanta bacci abu ne ƙarshe da ake yi shi ne ka duba waya wani ma da waya a hannun shi ya mutu da daddare ba da ta shi nan bai kashe ba tana ta yi. kuma ya rasu kagan ba alkhairi yake duba ba shi ke wani iyazu billah an samu suwul khatima Allah ka tsare mu Allah ka samu mu cika da imani a cikin wayoyin na ake yada ƙarya a cikin mutuncin waɗanda suke masu mutunci a cikin wayoyin na ake yada waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe da ɓannace-ɓannace da hotunan ba ta duk gasu nan ba abin da babu dama ƙarƙar suwa ce abu na ƙarshe da ke sa mutum ya lalace ɗabi'un mutane su lalace shine motun bale zuciyar mutum ta mutu idan mutum ya mutu zuciyar shi ta mutu ba tsoron Allah a ciki kawai ya saki kansa a wajen abubuwa na sha'awa da bukace-bukacen duniya to al'umma za ta lalace waɗannan yan uwa a takaice su ne wasu daga cikin sabubban da suke jawo al'umma ta lalace ina fatan Allah madaukakin sarki ya tsare mu kishiyoyinsu su ne al'umma ke gyaruwa da su kowane abu da muka faɗi mara kyau to aikata kishiyarsa shi ne zai jawo al'umma ta gyaru ke don an faɗi cuta kuma an faɗi magani so da Allah ya warkar da mu daga wannan cuta da nake ciki cututtukan ba wai sai su corona ba ne ba sai corona ba eh, ba sai lasa ba wannan nan cututtukan da muke ciki na lalace biyu ya kuwa, su kansu suna sun ishe mu kana iya cewa su kwaronan nan su latan nan dukkanin su sakamakon lalacewar mu ne Allah madaukakin sarki yake mana bulala yake haska mana hanya cewa mu tuba mu koma gare shi shi kuma sai mana ɗaya daga cikin magabata al-Imam Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yana faɗa yana cewa ni'imar rabbu rabbuna law ata'nahu ma afana ce ma dalla da ubangijin mu Allah in muka yi masa biyayya ba zai sauka mana ba kenan kishiyarsa idan asainahu asaina asana kai idan asainahu asana in muka saba mu shi ma zai saba mana to da Allah ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya kara kan wannan gari naku Allah ya kara saukar da alkhairi Allah ya inganta muku matasanku Allah madaukakin sarki ya sitirta muku matanku Allah madaukakin sarki ya kara ma dattawanku albarka kowa da yake da wata bukata Allah madaukakin sarki ya biya masa ta alkhairi abubuwan damuwa kuma Allah ya yi ma kowa Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum to ita ce ta dace da abin da ake yi to wai tambaya yake yake cewa ana eh, la'akari da tarihin annabi Isma'il da baban shi akan iyalan shi kenan ya halatta yau sakamakon wasu dalilai marasa kyau eh, uba ya ce ma ɗansa ya saki matarsa in yana da dalili na gaske ya halatta yi malaman fikihu sun ce ya halatta idan baba ya gano ma ɗansa wani abu wanda yake na gaskiya ba na son zuciya ba ne shi ba to ba laifi ya ce masa ya sake ta eh, kuma abin da ya fi shine ɗanye masa biyayya amma ya zama fa da dalili ka gana nabi Isma'il da dalili A sai da Umar nashi ma da dalili shi ce amma kawai shi ne ke santa a zauna shi wai kai ne kama ka maka baba shi kawai baya kaunarta a to wannan ba da ba dalili a ciki amma ya faɗi dalili cewa ba mutuniyar kirki ba ce kuma ya yi abin da malaman hadisi ke mushi aljahul mufassar ya faɗi ya ce ba mutuniyar kirki ba ce kuma ya faɗi da abin da ya sa ya faɗi hujjarsa to kai baka hango ba ya hango maka ya fi shekaru ya fi ka hangen nesa nesa ba za ka masa biyayya ba wannan shine a takaice wallahu a'lam shi ke nan aiko